daga cikin jihohin da ke fama da rikicin a jami'ar tpc sun hada har da kano bauchi ikiti oshun gombe delta da jihar imo jigo a jami'ar apc a najeriya yahaya idris suleiman magayakin a jihar bauchi ya tsokaci kan dalilan da ya haddasa rikici a jami'ar tasu a gaskiya al'amari ina ga abin da ya haifar da ita wannan tsakwakiya ko cece a cikin al'amari a jami'ar ta apc ba iya jihohi ko ba kusan duk faɗin najeriya akwai sai dai wasu suna jira a kai wata gaba kafin tukuna su kuma su gwada irin nasu fushin ko kuma goyon baya akan wannan ita al'ashi al'amari amma na ɗauki wannan laifi kwatan kwam na ɗora shi akan shi mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari sakamakon rashin ko masu bashi mai shawara da ya amince da rushe shugabancin jam'iyya daga matakin kasa, har zuwa gundumomi ba tare da wa'adinsu ya ne rigimar da muke fuskanta shine dokar da jam'iyyar apc ta yi kan cewa duk wani wanda yake da zababbe a mafi girman kujera a kowane mataki daga kan unguwanni zuwa karamar hukuma har zuwa matakin kasa su ne jagora na ake ciki yanzu akwai 'yan majalisu wasu su ciki kai ma har gwamnati wasu su a ciki wa'inda suka yi karfa karfa wajen kawo wa'inda za su shugabanci ta wannan jam'iyya din alhali kuma tsakanin su da mutanen su mafiya yawa daga ciki ba su kyautata wa al'umma ba kuma suna neman wa'inda suka kawo don su sake ba su daman neman wannan kujera wadda ina tabbatar wa duniya cewa idan ba a mai da hankali ba ko ba a yi gyara ba ko ba a canja wannan tsari din ba jam'iyyar ta faɗa cikin halin la ilaha sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a jihar bauchi kuwa jigowa jam'iyyar apc hassan sharif sarkin arewan bauchi ya je kotu inda kotu ta ba da umarnin da kada wani ya ce zai rantsar da wani mutum a matsayin shugaba ko kuma mai rike da wani mukami wannan kar an dakatar da su ne kar wani shigo ofis kar wani ya activities a kan shi sai ta saurare mu ta bincika abinda muka faɗa gaskiya ne su ne ne kotun nan tace a dakatar da su kada su shiga shine akwai tun daga kan wanda suka nada shi a waya din nan wanda aka yi taro a Abuja maimakon ayi a Bauchi da kuma wayanda suka zo suka bada membobin su wayansu sanatoci wayansu memba na ras to dukkan su kar kowa ya ansa kar wani ya shiga ofishin jam'iyya da sunan cewa shine wanan jam'iyya a jihar Bauchi APC yanzu kaga yadda mutane suke munnan cewa wannan abin da ya faru ba guri ɗaya ba ba guri biyu ba ko ina da manya da ƙanana kowa na munnan dakatarwa da aka yi domin ayi ba son ransu ne saboda haka shugabancin jam'iyyar ne daga can sama domin ko ina crisis ne ina tabbatar maka wannan abin da kotu ta yi ta yi adalci saboda haka yasa mana kira wannan press conference din halin da ake ciki kuma taukar kwamitin sasanta 'ya'yan jam'iyyar apc din ya ziyarci jihar gombe shugaban kwamitin sanata abdullahi adamu ya shaida wa manema labari cewa a jihar gombe an karbi korafi guda ɗaya ne daga abokin aikinsu a majalisar dattawa sanata dan jima goje sai dai kuma wani abin rashin sa'a baya nan domin ya yi bayani State, former of the state, uh, Senator Edwin Boji, petitioned Abdullahi Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.